wa kulla dalalatin finnar jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ɗaya ga watan zulki'ida ko hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wanda ya daidai da sha tara ga watan april miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na imam al-mundiri rahimahullah ta'ala ba kuma ta ba muna cikin kitabul adabi wa ghairihi na littafin a ah, muna bakin boda ƙarshe na babin farko na kitabul adabi shine at-targhib fil haya'i babi mai kwadaitarwa dangane da jin kunya amma ja a fi fadali da kuma abin da yazo game da falalar kunya ko jiya mun yi hadisai guda biyu hadisin mujamma'u dan harisa sannan da na abdullahi dan mas'ud hadisin mujamma'u bai inganta ba amma na ɗan abdullahi ɗan mas'ud kamar yadda nace jiya hadisi ne hasanul likai ko kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kira al'ummarsa cewa su ji tsoron Allah mafi gaskiyar ko kuma su ji kunyar Allah mafi gaskiyar jin kunyarsa sai ya yi bayanin abubuwa guda hudu wanda duk ya kammala su to ya ji kunyar Allah mafi gaskiyar jankunya na farko ya ce mutum ya kiyaye kansa da abin da kan ya kunsa ko abin da kan ya kiyaye da ya kuma kiyaye cikinsa da abin da cikin ya kunsa sannan mutum ya rinka tunanin mutuwa da kuma karewa sannan da ba jin daɗin duniya ba ya ko ba jin daɗin duniya baya a rungumi lahira to wanda duk yayi haka to ya ji kunyar Allah jinkun matuƙa na ƙarshe ga jin kunyar Allah in kun lura ma'ana dai mutum ya yi ɗa'a ga Allah ya nisanci duk abin da yake sabo Allah muna tare to ci gaba dai sai ya ce a nimla umara radiyallahu anhu ma. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مكيتا ممكتا مكيتا أكان كافن da أقيا مكيتا lam talqahu illa maqitan mumaqatan fa idza lam talqahu illa maqitan ya wato kaga na biyu ya rubuta daidai fa idza lam talqahu illa maqitan mumaqatan nuzi'at minhu al-amana فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا nuzi'at minhu rahma fa idza nuzi'at minhu rahma lam talqahu illa rajiman mula'anan fa idza lam talqahu illa rajiman mula'anan nuzi'at minhu rubqatul islam rawahu ibn majah subhanallahi to ci gaba dai da kawo hadisai masu kwaɗayi masu nuna eh, kwaɗaitarwa game da jin kunya da kuma nuna falalar jin kunya sai ya buɗe wannan hadisi da siga ta ne don ya yi ma ishara cewa wannan hadisi da ifi ne kuma haka yake sai ya ce warwaya a nimna umar an ruwaci wannan hadisin daga abdullahi ɗan umar yadda allah tabbata gare su manya ɗiyan manya kenan annan nabiya sallallahu alaihi wa wa sallama kala cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da buwaya za a rada an yi hulika abda in yana nufin ya halakar da bawa na za'an minhul sai Allah ya cire kunya da gare shi subhanallah duk Allah na nufin ya halaka bawa to abin na farkon da za a yi sai a cire mishi kunya sai ya zama kunya saɓo kowane imini eh, ne rashin kunya zubuwa da saɓa ma Allah da kuma ƙaurace ma abubuwan da suke da'a ga Allah to in Allah na nufin ya halaka bawa sai ya cire kunya gare shi fa'i za mu za a minu lahaya ‘yan an ka cire kunya gare shi lamtal ƙahu ba za ka same shi ba shi ne ba za ka rike shi ba illa maƙitan face yana zargagge mu makatan abin zargi wanda Allah ya cire kunya ga rai sai ya koma abin zargi kaga abin zargi gawa ga mutane saboda me saboda da an cire kunya ga rai duk abin da zai yi na rashin kunya ne sadda duk mutum ya zama rashin kunya mutane za su yaba mai ko za su zarge shi za su zarge shi Shi ne, to inda duk an ka cire kunya garai to lan talqahu ba za ka same shi ba shi an ma'anar ba za ka haɗu da shi ba ba za ka same shi ba illa makitan face zargagge mu makatan abin zargi sai ya koma abin zargi an ta da Allah ku bai mana magana wannan da amar shi kunya kullum bai san kunya ba fa kenan. da an yi ma wannan lamba an gama da kai da an ce kai mara shi kunya ya shi kenan akwai sauran mutum ka tashi da mutum ka zan wani iri to sai ya zalam talqahu hadisin ya ci gaba da cewa to in ya zan baka same shi ba illa maqitan mu bakatan face zargage abin zargi in an ka cire kunya sai ya koma mi sai ya koma abin zargi sai hadisin ya ce to da zaran ya koma abin zargi nuzi atminul amana sai a cire amana gare shi an mataki na biyu sai a cire amana shi nan sai ya koma baya da amana sai za nuzi atminul amanatu sadda don an ka cire amana da gare shi lam talqahu ba za ka same shi ba illa kha'ilan face mai yaudari mukhawwanan abin jinginawa ga yaudara shikenan dama amana kishiyar yaudara aiko sabanin yaudara to da zarar an ka cire amana ga mutum sai ya koma mai yaudari kowa yana iya yaudara uwar da ta tsugunna ta haifa yana iya yaudara muna tare balle wani dan uwa balle sabba to da zarar an ka cire kunya ga mutum shi kenan sai ya koma abin zari da ya kai wannan matsayi na abin zargi to sai a cire amana da gare shi yan an ka cire amana da gare sai ya ce lamtal ƙau ba za ka same shi ba illa ka'inan face mayaudari muhawwadan wanda ake jinginawa ga yaudara sai ya koma mayaudari amana ta kowa na iya ci kamar ɗan siyasa misali ɗan siyasa ba mayaudara ba ne mayaudara ne daga cikin yaudara ɗan siyasa sai ya zo ya muku daɗin baki in yana neman a lokacin kamfen yanzu in muna raye 'yan watanni na tafi ba kamfen za a hawa ba to ku bari ku jiya ni mutane ta kusa na ko so kura ɗan siyasa bai jin kunyar ya zo sakkwato ya hau da rau ya ku mutane sakkwato in kun zaɓe da zai yi muku fankon fura <laughs> don Allah yana iya fankon fura ya ƙarya ce tun sadda ya yi wannan alkawari shi ya san ƙarya yake yi iyaka sun mutanen da yawa ya ɗaukawa ya san wawaye ne tun da duk mai wayo to ɗan an ce za a yi ma famfon fura ina gulbin fura yake inda za a jawo famfon akwai wani teku na fura inda za a jawo famfon kaga shi ƙarya ce yanzu in ba su ce famfon fura ba duk 'yan shekarun nan da bakin 2015 zamanin jonathan pdp da apc menene babban abin da ake kamfen da shi yan siyasa ke kamfen da shi matsalar tsaro da ita an kaci pdp ai ana tattaba mabammai ko'ina ana kashe mutane kuma sannan tsaron fa duka jiha uku ne jihar borno jihar yobe da jihar bauchi da jihar adamawa nan ɗaya da yan boko haram sun ga addaba munan nan ya kuma da boko sai dai mu ji labari ga rediyo eh apc ta taho ta naɗa kai da ranga ai jonathan ya yi kaza pdp ta yi kaza nan ake ana ta kuwace kuwace nan ne ga lokacin da an kace an kada pdp apc ta ce shi ke nan yanzu kan babu mai koma kashe mu ba a ce kashe ko ba da kashin ku ba a yi ba sai apc ta hau tau daɗa apc ta hau shi ke nan, kisa zamanin AFPDP tsakaninku da Allah bandishiri waɗannan fulanin daji masu kashin mutane civil liturgy ina kawai an kasan da su zamanin PDP jiha guda ita ce jihar Zamfara na ɗaya daban ne amma da Sokoto da Kabi da Zamfara da Katsina da kaduna da sauran jihohi mu duk iyakan mu jin labari zamfara an yi kaza zan kan banditire zan amma apc na hawa shi kenan banditire wadda kasa an fesa maganin kwari wadda kasa an feso su shi kenan sai ga banditire sakwato sai ga banditire eh, kabi sai ga yanzu ko ina jihohin arewa babu inda banditire kuma zamanin apc wannan banditire ya faru zamanin buhari buhari mai gaskiya babu buhari mai gaskiya zamani ne to kuma abin da adda ciyo su ne ne sun kaba buhari ƙuri'a a yanzu shugaban ƙasa yan arewa su ne yan uwa ne ɗan arewa ne mutumin jihar katsina ne wannan bala'i ya faru zamani ne maimakon ya yi gwargwadon ƙoƙari na ya ga ya dakushe fitinar haka ya kwashe kaya na yin shekara takwas ba abin da ya damai ba kenan sai da an ka kai ga daidai da zamfarar da ummul haba'isin banda cire banda cire bai kazamce irin yadda ya kazamce jihar su muhammadu buhari jihar katsina ba sai da an ka kai zamanin buhari yana shugaban kasa irin yanzu nan yanzu rana ta faɗi irin yanzu bayan la'asar banda suke shiga ƙauye sai awa hudu zuwa biyar suna operation su kashe na kashewa su kone gidaje su kone dukiyoyi su kama na kama su sai da su zamanin buhari kun ba mai ce musu kanzil ko ɗaliba a ce musu haka buhari ya yi abubuwa nai ya ƙari ya kwashe kayan su ya mu da su to yanzu don allah in bancin ɗimaucewa ta ɗan arewa don allah ɗan uwan muhammadu buhari zamani ne wannan abin ya faru shi a commander in chief cnc eh shi a shugaban hamsoshin najeriya duka shi a shugaban kasa yi da ma duk gano take bai yi mana magani ba yanzu don allah mun yi adalci mu ce uh, ahmadu lagos ya zo ya mana magani abinda dan uwanmu bai yi mana ba ahmadu lagos dan lagos ha kilomita nawa tsakaninmu da lagos to da can bakin ruwa ya taso wai shi zai zo wa ya yi laifi bai yi mana maganin tsaro ba wanda ka ji yana wannan magana sakare ne kuma bai da adalci da sakare ne muna tare sakare ne abinda ɗan uwanku ya kasa magance muku shi wani sabba zai zuwa magance muku eh? ina adalci yake sannan ina hankali yake da wayo babu shi kenan to ya dada da an ka zo an kada jonathan apc ta ta ta hau abubuwa sun ka kazance su ma waɗanda za su zuwa da ni sun kai kamfen nan sakkwaci wani cewa yan duk kudin jihar sakkwaci na ƙarewa sai dai su ƙare amma sai an kawo tsaro ba haka an kai kamfen ba an kai ta kuwa eh da yake sannan sakkwaci pdp ce eh, eh, eh kuɗin sakkwaci na ƙarewa amma ku ya kace mu haka nan ni iri na fa ya san bai faɗa da haka don ni na san ƙarya ce saboda ne saboda ni na san tsaro ba ga hannun gwamna yake ba matsalar tsaro ba matsalar jiha ba ce matsalar tarayya ce in suna gyara su gyara in ba su gyara su bari gwamna in ka ji ya sa baki ga sha'anin tsaro la kamfen ɗaya ne ya kai muku rudin ku ne ya kai babu ko ku cikin jami'an tsaro waɗanda a sakkwato waɗanda an karabulta gwamna 'yan sanda ƙarƙashin gwamna suke to sojoji ƙarƙashin gwamna suke 'yan civil defense ƙarƙashin gwamna suke to ku haɗa waɗanda watan bi na tsora ƙarƙashin waɗanda gwamna zai ba umarni a ta haɗa yaƙi 'yan banda su ta yi ba hannun gwamna da tsaro iyaka dai ya sha muku mai gabaki da cewa in kuɗin sa kuɗi na ƙarewa sai na kawo tsaro da cewa zan yi muku famfon kura wallahi ba ta da bambanci duk abubuwa ne waɗanda ba ba a iya yi duk ƙarya ce sun san da an kai magana an san ƙarya ce shi ke nan ai za mu zaɓe za mu zaɓe zai kawo tsaro zai kawo zai kawo tsaro ga hannun tsaro yake gwamna ga hannun tsaro yake ha in kuna son in ba ku misali in ba ku shaida cewa eh, jami'an tsaro ba ga hannun gwamna suke ba bari ba ku misali da ni kaina wani gwamna ya bushe iska ya ce a ta kawo mai ya yabo ya tura yan sanda da jiha sai 28 ga watan ramadana kan saura kwana biyu ramadana ta ƙari saura kwana guda ko biyu don inda watan yayin nusan kaga kwana guda na rage to an kai sa'a wannan shekara ina jin talatin an kai 28 ga watan ramadana kuma irin yanzu bayan la'asar ranar juma'a ne saboda ne sai da bayan samu labari ashe 'yan sandan da an ka turo sun ra'alani sun ka taho sun ka taho da arrest warar wata majistirar ko ta can jihar ta ba da an ka nemi alfarma gare ta ba da umarna zuwa kamun zalle a ba a da shi ko da yan sanda sun ka taho da wurin ɗin turan alhamis sai waɗanda sun ka iskan manan sakudu sun ka ce musu in dai zalle ya bunda mun ka in kun kama shi yau gobe na dawowa don manyan ƙasar ga duk zalle ya tare da su yake don haka in kun ka da shi yau muna tabbata muku gobe juma'a kafin a tashi da aiki an fice shi amma ku bari sai gobe ba ganin gobe juma'a ko juma'a sai an tashi da aiki da mareci an ka kama shi kaga asibi babu aiki lahadi babu aiki sallah hutun sallah ya faɗo cikin weekend don hakan ga za a yi abin ga za a yi shiftin dine zuwa gaba a tanni da talata do akalla ko an amsa da sai yayi yan kwanaki gidan yari sai nake da su da waɗancan duk lalatattu ne Bello ya bude shekarar biyar gidan yari aka wa magana ya yan kwanaki shekara ta biyar kuma ko shekarun ha kalanda ba farfaru ba babba ku fayin kalanda yi kwana abin da ne gidan yari dubu da ɗaruruwa yi cikin gidan yari sojoji na aka cewa wai akalla a bari sai an tashi da aiki ran juma'a saboda akalla zai yawai sun tabbatar da yan kama ne yau gobe ana sako ne to shi ne sai an ka a sun ka yadda da hakan sun ka kwana don haka sai ran juma'a ko ran juma'a kuma sai jikin muka sai bayan mu yi sallar la'asa, sannan an kaza kaga shi ke yanzu duk wani ofis an rufe yanzu hada hada sallah kawai ake yi haka an kwashe ni tare tare tare tare an ka tafi da ni inda wanda ya ce a kama an ka tafi da ni an kai yi da wurin da an kulle ta mutane sun kana mai kwana waya da ko ina gabas da yamma kudu da arewa waya aka bugo mai lalle a saki lalle abu yace ba a saki ne ba a saki ne na zage shi kasan lalle abu ya kuwa zage zage na zage da haka tunda na zage shi ba a saki haka dai duk mai lallaba ta yan lallabe shi yace ba ya saki na sai an ka tsallake shi da ba ba yan sanda da kama ni ba yan sanda da uwa har shugabansu titi commissioner of police na jihar kawai sai an kawa aiji magana aiki ya bugo masifi cewa you release it immediately shi kenan cp aiki ya bashi umarnin cewa lalle a saki dalle abu sai yi cp don kai ya laifi sai ya tashi ya ta inda gwamna your excellency aiki ya bugo mina ya ce lalle a saki mallan ya ce ba a saki to yi mai magana don nikan kaga mai gida na ne bai cewa in yi abu in ce ba ni ya ɗauki ya buga ma aiji aiji ya zo tun kacin mutunci na in sa aka kace a sake shi ta ah, to ai ba haka nan doka tacce ba aƙalla a ba da shi beli in an ka dawo aiki sai a kai shi kota a kai sa a yi shari'a amma dai a ba da shi beli to eh, cp ya faɗa min ba za a ba da shi beli ba ya ce oh, haka karfe ya ce to shi ke da shi cp ya bugu ya ce ba za a ba da shi beli ba cp ya bugu ya ce ma haka to haka dai ƙarshe sifi ya shiga tsaka bai wuya bello a tsari amma sifi a cikin namuwa ya zartan da sama wuta ƙasa wuta to haka dai har an kai da isha'i sai da can wani gungumin cikin gumaguman najeriya sai ya bugo ba lauyan da ke handilin kyas dina yace an sake shi ba sake shi ba sai ya buga ma aiji ce ya ce ba sake shi ba shi sai aiji ya bugo basifi ya ce wallahi ka sake shi yanzu yanzu nan ni har na kwanta na kwanta shi ke nan sai ɗaya jiji ana mallan mallan taso kwasu kayan kari sai ana ban jiban da ka ban da wani haka ne <laughs> ka da taso ka da koyo haka aka kamo wani kamun ka ku kuku an kai bin da haka cikin daren na aiji ce wallahi kan ka yadda ya kwana wurin nan ba gwanna ba wallah don haka sai cpa wa ƙi da umarnin gwamnati dole ya saka don haka ya fi ƙarƙashin gwamna ya ko karshen aiji da aiji ce. an ka nuna mai ƙarƙashin eh, nan shi nan. don haka in gwamna ya ce zan kawo muku tsaro ku ce ya excellency ƙarya ta haka yi don me zaro tsaro ba ga hannunka yake ba don haka kawo wani gwamna ko mai takarar gwamna ya kome muku maganar tsaro in yayi mu kuma ku ce ya excellency faɗi wata magana dai kuma gasan ƙarya ce don bi da wani cewa ƙarya take sai ku ce saboda mun san tsaro ba ga hannunka yake ba tsaro matsala ce ta gwamnatin tarayya shugaban ƙasa in yana iya tauwa ya maganin ta in bai ya bai amma ba magana kata ba yi wata magana da in kana da ita Maji to haka aka ce wa darasu wanda duk ya taso ba mu tsaro ba kuma komai bai yi yanzu ku diba APC ba, waɗanda na buga mulki zamanin Buhari na haɗa muku zamanin Buhari abu ya lalace ko to yanzu wa'annan buga mulki suna annan wasu sun rikide kuma wai suna annan suna cewa an ci amana ku su za su kawo tsaro la ilaha illallah to mu ga karatu ne yau karatu kan magana banza ta bata mana karatu kana banza magana yan siyasa to ina yake to shi ne yake fa'iza nuzat minhu al-amana in an ka cire amana daga gare shi lam tarqahu ba za ka same shi ba illa kha'ilan faci ya koma mai yaudari mukhawwanan wanda ake jingina ga shi kenan yaudara ko wace iri yana yi sai ya ce zan kawo muku tsaro zai yi muku famfon fura ba mai koma tuntube zakwadu ba mai koma jin yunwa zan yi muku duk abin da ka sani duniya ga ya da muku sai ya faɗa muku kuma shi ya san ƙarya yake yi iyaka ku da an ko abu ko su ƙarya ya kai ba muna tare to kai zalim talqahu in ya zan baka haduwa da shi illa kha'inan face yana mai yaudari wanda ake jingina ga yaudara ma'ana in ya zan ya kai wannan matsayi ya kai mai yaudari ko to nuz admin hurrahama, da zaran mutum ya kai mai yaudari mataki na gaba sai hadisin yace sai a cire tausayi da cikin zuciya dai dan ku kalle su shi da kaga yan siyasa babu tausayi cikin zuciyarsu babu tausayi ba ta taku suka yi ba abin da kaga dan siyasa ya yayi ne saboda manufarkansa amma ba wai don biyan ba saboda ku ba illa yan kalilan daga cikin su wa'anda Allah ya dan shirye su muna tare to yace in ya hau wannan kujera ya zan kha'inan muhawwanan nuz adminhu rahama mataki na uku sai a cire tausayi daga gare shi za idza nuz'an minhu rama ya an ka cire tausayi da gare shi lam talqahu ba za ka same shi ba illa rajiman faci yana wanda an ka kora daga rahamar Allah mula'ana wanda an ka ɗebe ma albarka rajiman ai matsarudan wanda an ka kora fasta izbillahi mina shaitanin rajim ai almadarud min rahmatin lahi shi ne rajim to in ya hau wannan kuje in an ka cire ya tausayi da gare shi to ba za ka same shi ba illa da jiman faci wanda an ka kora daga rahama Allah mulla ana wanda an ka tsine ba sai yanzu tsinan ne shi na, in an ka buga mai tambari na tsinuwa to yanzu mu yi hagudu kuma shi yasa ka ganin komi shi yasa ka ganin mutum duk abin da aka ce masa ba Allah ba wanda bai yi za ka iskan ma ɗan adam duk abin da Allah ta aka babu guda wanda bai sai da wanda bai tashi ba to an buga mai wannan tambarin na tsinuwa da kuma nisantarwa daga ramar Allah hadisin yace fa idza lam talqahu in baka same shi ba illa rajimun mul'anan faci wanda an ka kora kuma an ka tsine ba ma'ana in ya hau wannan kujera in ya samu wannan tam an tsine mai an kore shi daga rama Allah nuzi'at min ruqatul islam shikenan sai mataki na karshe sai a zare igiyar musulunci da gare shi yan shikenan ya komo furima babu shi babu addini muna tare rawahu ibn majah imam ibn majah ya rawaito wannan hadisin sai dai wannan hadisi hadisi ne mawdu'i menene hadisi mawdu'i ne amma anar hadisi mawdu'i hadisin ƙarya wani makareci ya kera shi wani makeri mai kira hadisai shi ya kera shi yace cikin isnadin sa akwai wani da ake kira Sa'id ibn Sinan Abu Mahdi al-Himasi Sa'id Sinan ana mai alkunya da Abu Mahdi mutumin Himmas shine al-Himasi to shi wannan ya da'ul hadis kera hadisai yake yi makeri ne hadisan manzon Allah ya kera ba sarka da yan kunne ya kera ba a hadisai yake kera ya ake kera hadisai sai ya zauna gidansa sai ya kago hadisi ya rubuta sai ya ce manzo Allah ya ce to wannan yana ciki don haka wannan dai ba gaskiya bane kuma wannan shine hadisin karshe cikin wannan babi to duk da yake don rufe da hadisin da bai tabbata ba hadisi maudu'i amma dai sauran waɗanda mun kayo da yawan su sun tabbata ai ko mun samu fa'idar sun fa'idantar da mu muhimmancin kunya don hakan ga yau ya ku musulmi in dai da gaske mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke muna koma yadda a gane mu ga duk abin da za a ce mu rashin kunya rashin kunya na magana da na aiki da na sifa da na menene duk wannan rashin kunya tsakaninmu da mahallicinmu rashin kunya tsakaninmu da mutane 'yan uwanmu abokanan hulɗarmu ga komi a same ka mai kunya to shi aka yi karatu Allah ya samu da albarka da abin da muka karanta Allah ya ƙara idan da aminci ga annabi sai fassara kalama yace ar yace nuzat minhu ribqatul islam menene ribqa da kasar ra'i wa fataha ko ka ra'un kasara ko kai mata fata ko ka ce ribqa ko ka ce rabqa wahidatul ribqi mufradi ne na kalmar ribki ko menene ribki to wani ya ƙura igiya fi hablin cikin igiyoyi to shaddu bihil baham wanda ake daure dabba ya karamar dabba da ita igiya wanda ake daure dabba da ita asali ita ce ribki wa tusta'aru amma sai an ka arisu lingayi ga wajen dabba asalin ribku igiya wanda ake daure akuya ko tunkiya ko bunsuru ko rago da ita ita ce rinku to yanzu wani abu da ake ɗaure wani abu da shi sai an ka ari kalma akan isti'ara akan aro sai a ari kalma a samu kamar yanzu jiyojin nan na cikin wayan waɗanda 'yan mutum na faɗa suna karta ni sunansu jiyoji akwai gudana akwai gudana ko biyu ma jiyojin waya ni sunansu hmm? min zo da larabci hablul wari hablu hablu igiya gashi nan hablul wari igiya sai a ce musu igiya ta jannai waɗannan waɗannan jiyoji wanda in mutum na bullun da kai sai ka suna kumbura muna tare to a takaice dai rinka shi ne igiya da ya ce nuzu a cimin rinkatul islam ma'ana ta yi sai a cire igiyar musulunci da gare shi da zaran an ka cire igiyar musulunci daga mutum shi ke na yanzu ya zai independent sai inda ya tsaya Allah ya tsare mu da tsari yi to mun jawo mai wannan duka cire kunyar da an yi dangane shi abin da an mabudin wannan fitina duka cire mai kunya don a kai kokari a yi ma da ita ma an babbar ɗabi'a don ne ‘yan uwanka to mu zan masu jin kunya Allah ya ƙara ma annabi sa'ada ga aiko laduba na musulunci don haka ladabi na farko da malam ya fara kawo mana da cikin ladubba musulunci shine jin kunya duk abin da za ka yi ko za ka faɗi ka auna shi akwai kunya ce ko akwai rashin kunya in rashin kunya ne ka nisantai Yan akwai kunya ta ka yi Allah shirya da mu sai babi na biyu cikin ladubba na musulunci yace a targe fil khuluq al hasan kwadaitarwa ga kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u wa fadalihi da kuma falalar kyawawan ɗabi'u wa tarhibu da tsoratarwa min alkhuluq as-sayyi daga miyagun ɗabi'u Allah to ya shigo cikin kyawawar ɗabi'u duk abin da in kai shi ana cewa ashawa ne asha ya ka faɗi haka ya ka aikata kaza to yana cikin miyagun ɗabi'u al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadarika wa ta an yadali alaihin na rawahu musulmin wa tirmidhi hadisin mu na farko mai tara dangane da kyawawan ɗabi'u yace an karɓo shi daga wani sahabi ana kira ne annawa dan sam'an yadda Allah tabbata gare shi shi wannan sahabin ya ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi anil beri dangane da birru wal ismi da kuma ismu manzo Allah menene albirru sannan menene al ism sai malamai sun kace kalmar birru kalimatun ce jama'at eh, kalimatun jama'at eh, ma'anin kafira. kalma ce wadda ta tara ma'anoni masu yawa kalmar birru ba ma'ana guda gare tana da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anoninta biru ana fassara ta da musulunci musulunci ana kiransa birru ɗaya imani ana kiransa biru muna tare imani ana kiransa biru ɗa'a ga Allah ko ɗa'a ga shari'a generally shi ma ana kiransa biru ɗa'a sada zumunta zumuntarka da ƴan uwanka ƴan uwanka na addini ko ƴan uwanka na jini sada zumunta sulusul aram ba mun yi sulusul arham cikin wannan littafin sada zumunta ana kiransa beru kyautata ma bayan Allah ko halittu ubangiji wannan kyautata za kai ga bayan Allah ana kiransa birru muna tare hakan ga tausasa ma bayan Allah in za ka mu'amala da su kai musu mu'amala cikin harshe mai taushi da mu'amala mai taushi tausa samu bayan Allah ana kiransa beru sai mai kuma ga sanan dai ma'anoni wajen guda takwas an ga kalmar beru kaga ashe kalmar beru is a general term kalma ce wadda ta kunshi ma'anoni da yawa muna tare to sai yan uwarta al-ismu ita kalmar ilmu ita ma'ana guda gare ta ita ce zunubi muna tare to kamar shi sahabin nan yace na tambayi manzon Allah dangane da albirru wal ismu da kuma zunubi ya rasulullah menene albirru sannan menene al ismu sai malam sun ce to yanzu kalmar birru ba an ce tana da ma'anoni da yawa ba to yanzu cikin ma'anonin wacce ce tafi zama most suitable wacce ya kamata mu fassara da cikin wannan hadisin wacce aka ake nufi sai malamai sun ka ce kullum an ka samu kalmomi biyu kiyoshin juna wanda yake kalma guda tana da ma'anoni da yawa to in kana son ka san haƙiƙanin ma'anarta kamar yadda an ka yi amfani da ita inda ta zo to kalli haɗin haɗinta don haka yanzu alberu tana da abokiyar haɗi ko ba ta da tana da mai shi haɗin haɗinta al'ismu menene ma'anar al'ismu zunubi to in kaskan da abu ke haɗinta sai ka ga menene opposite da abu ke haɗinta yanzu al'ilmu abu ke haɗin beru kamar yadda sun kusa cikin hadisin ilmu tana da ma'anar zunubi to kenan menene opposite ɗin zunubi da'a ba ba ba harkar lawa fi da'a don haka yanzu cikin ma'anonin can na alberu wanda ya zama masu suitable ma'anar da ta yi zama masu suitable shi ne da'a don haka abin da ake nufi da biro cikin wannan hadisin a nan wani wuri za ka ga biru ba ɗa'a ake nufi ba na ɗan suna da ma'anoni wajen guda takwas muna tare to yanzu nan cikin ma'anonin nan na kalmar biru guda takwas wanne ne ya fi dacewa sai ka dibi abu a haɗin ta al'izmu me kike izmu ɗa'a don haka kalmar ɗa'a ta fi dacewa sai mu fassara hadisin yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na tambayi manzon Allah tsira da amincin sabbata gare shi an beri game da da'a wal ismi da kuma zunubi ya rasulullah menene ayyukan da'a ko ko menene da'a a dunkule sannan menene ayyukan zunubi ko ko menene zunubi a dunkule abin da tambayi manzon Allah ke da sun sahabbai tambayoyinsu ga manzon Allah don addini ne amma yanzu in mutum ya sallamo ma mallan ga bako nan kana saurare ne yanzu yana ce ma wani abu ya tobe da duniya don da yanda mallamai aka samu abubuwan duniya saboda wauta duk yan siyasar da a cikin gari duk manyan ma'aikatan gwamnatin da a cikin gari duk manyan yan kaso da ba wanda aka sallama ba sai almaji ka ba da ilimi kuma ka ba da kuɗi tun sun mai shekaru eh ta Allah ya shirya da mu to yace na tambaye manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi anil beri dangane da da'a wal izmi da kuma zunubi manzon Allah menene da'a sannan menene zunubi faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al birru da'a husnul khuluq shine kyawawan dabi'u fusta kyawawan dabi'u sune ayyuka da da'a menene kyawawan dabi'u duk dabi'ar da musulunci ya recommend duk ɗabi'ar da in ka yi magana ce ko aiki ko sifa mutane na cewa madalla ba ka jin kunya ba a cewa kayi laifi ita ce husnul khuluqi sai ce to albirru da'a shine husnul khuluqi kyawawan ɗabi'u wal ismu shi kuma zunubi ma haka fi sadarka shine abin da yake kaikayi cikin zuciyarka yana ma kaikayi me ma'anar ne ma kaikayi yana ma taraddudi kana so da cikin zuciyarka muna tare waka rihita amma kana kyamar an yi tsale lahin nasu mutane su yi tsinkaya gare shi kana so da cikin zuciyarka amma ba ka son mutane su ga kana yi to shi a ismu ya yi ko bai yi ba bari ba ku misali yanzu misali kana cikin masallaci kai kadai ka ɗau ƙur'ani kana karatu sai ɗaya wani ya faɗo ma rikin baka san da shi ba kana jin kunya ko kana jin nauyi in kama kana karatun qur'ani kaga ashe kenan albirru kenan karatun qur'ani albirru yana cikin ayyukan birru muna tare ko ko ka shigo kana nafila sai wani ya shigo ya zuba ka san da shi ba sai ya zo ya riƙi ba tare da sanin ka bai iskan ma kana jin kunya ko nauyi ya iskan ma kana nafila to albirru kenan da'a kenan ko ya iskan ma ka kayan tsayyatul masjid kana zaune kana ta zikiri subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah ya wado ma rike kana jin kunya ba za ka ji kunya ba to amma yanzu kana cikin daki ko kana cikin falon ka ko kana cikin shagon ka ka dauko sigari ka zuka ka yi budus da hayaki sai sai surukin ka ya fado kana jin kunya ko kana farin cikin ya zo iska ma da kana kana fara hayaki eh akwai kunya ko akwai nauyi to kaga al'ismu kenan ma ta fi su da ni kai ga sigarin ba saboda zuciya kana so ba kana so ga ta nan ta ma kikiri cikin zuciya amma wakari ta an yadda la alaihi na kana kyamar mutane su gani to don abin da kake so cikin zuciyarka amma ba ka son mutane su gane ka kada yi nai to al'ismu kenan kaga da bai kowa ko muna ce manzo Allah ya bayar sallallahu alaihi wasallam muna tare adalla yanzu ka shiga farfada nan farfada gidana da wata yarinya ba diyarka ba ba yar uwarka ba matarka ba irin abin ga dai kila ya kila yan makarantar ku ce haka dai shikenan kuna nan sai wani wanda haka jin nauyi ya in kan marike za ka ji nauyi ko za ka yi farin ciki ya iska ma da wata budurwa wanda ba matarka ba za ka ko bai kira ko kalaba da za ka ji nauyi za ka yi mutum na da yan doke doke doke kaga al'ismu kenan da matakka ce za kuna asibiti tare ko za ka rake ta wani wuri wanda haka jin kunya ya haɗu da kai su tare da shi an ka ɗaura ma aure da ita ya san kana jin kunya ya haɗu da kai kaga albiru kenan to don me da ya iskan ma cikin kwarkwada da yare ka ji kunya ka ji nauyi kaga al'ismu ma'adalla to shi kenan yanzu ko muna ce manzon Allah ya ba su ya rage gare ka duk abin da ka tayar sai ka ɗabbaka shi duk abinda <clears throat> duk abinda ya shigo cikin kyawawan ɗabi'u to albiru kenan sannan duk abinda kake so cikin zuciyarka amma ba ka son mutane su ganka kana yi to shine al'ism zunubi to Allah ya shirya da mu sai ya ce rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa tirmidhi da imam tirmidhi ka gani don haka sai annabi ya dunkule albiru duka ya fassara shi da husnul khuluqi wa ɗabi'u kyawun ɗabi'u shi duk abin da ya shigo cikin ɗa'a da Allah shi ne kyawawan ɗabi'u Allah ya kyautar ɗabi'un mu sai jinsi na gaba cewa an Abdullahi bin Amr ibn radiyallahu anhu ma qala lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa rawahu al-bukhari wa muslim wa tirmidhi hadisi na gaba an karɓo shi daga abdullahi ɗan amur ibn al yadda Allah tabbata gare su abdullahi ɗan amur ibn al ya ce manya ɗayan manya kenan sahabi ɗan sahabi ya ce lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fahishan manzon Allah bai zama mai alfasha ba alfasha shine duk wani laifi wanda laifinsa ya wuce wuri shine alfasha daɗa magana ce ko aiki ne magana ta alfasha kamar ƙarya kamar wani ƙazafi da masu kama da su aiki na alfasha kamar zina kamar shaye-shaye da masu kama da su suwa aiki Don abin da laifi ne ya wuce wuri to shi ne alfasha alfasha ana samun ta ga magana ana samun ta ga aiki muna tare to shi ne abdullahi bin amr bin al-as ba su sun kai zama tare da manzon Allah ba shi ne zai faɗa mana yadda halin manzon Allah yake yace lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fahishan manzon Allah bai zama mai alfasha ba wala mutafahishan ko mai yawaita alfasha da gangan mutafahish mai yawaita abu to koyi ma bai yi balle yawaita muna tare wa kana ya ƙulu kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana cewa inna min khiyarikum lalle da cikin zaɓaɓɓun ku ya ku musulmi a kuma akhlaqan mafi kyawun ku ga ɗabi'u in ka tara musulmi duka in ka tara su su wane ne mafi fita cikin musulmi waɗanda na fi kyawawan ɗabi'u su an mafi fita shi an ma'ana hadisi muna tare yace inna min min khiyarikum min khiyarikum lalle da cikin zaɓaɓɓun ku a kuma akhlaqan mafi kyawun ku ga ɗabi'u rawahu al-bukhari wa muslim wacce da imam al-bukhari da imam muslim da imam tirmidhi sun karwaito kaga hadisin ma hadisi ne sai muttafaqun alayhi kaga manzon Allah bai bai alfasha kai kuma ka ce nabi manzon Allah hake sannan Allah ya sa mana doka yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun koyi kyakkyawa ya kasance gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwa za su yin koyi kyakkyawa da manzon Allah kyakkyawan koyi da manzon Allah yace liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa zakara Allah kathira ga wanda yazo yana kaunar eh, Allah da kuma ranar lahira kuma ya abuci Allah mai yawa ma'ana dai Allah ya umarci mu yi koyi kyakkyawan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna tare to yanzu daga cikin siffofin manzon Allah an ce ba bai alfasha bai yawaita alfasha ko ko ya ta da gangan sannan annabi yana cewa daga cikin zaɓaɓɓunku mafi kyawun ku ga ɗabi'u ashe kenan yan an tambaye ka cikin musulmi su wane ne mafi fita ka ce waɗanda na fi ɗabi'un ƙwarai su ne mafi fita da cikin musulmi don haka yi ƙoƙari ka zan cikin da ɗabi'u masu kyau yana daga ɗabi'un ƙwarai gaskiya a sanan ma mai gaskiya riƙe amana kar ka zan maciyi amana sannan mai cika alkawari in kai alkawari wa kuma makareci ne wannan doya ba magana alkawari nawa yayi muna tare har a sanan maka da cewa ka ɗabi'anta da da ƙarya da rashin cika alkawari sannan mai cika alkawari mai gaskiya mai riƙe amana mai sun jama'a da sauran dai wata ɗabi'u mai alheri mai fata alheri ga jama'a kada ka zama rowaci rowa tana daga cikin ɗabi'o'i na ƙwarai a'a ka zama ruwaci yi yadda asufanta ka da ruwa ruwa aibi ce na yi ta karanto muku hadisi inda annabi ya nuna ruwa aibi ce har shugaba annabi ya fitar saboda an kawo complaint din da cewa marwaci ne annabi ya ce wa ayyu dayin adwa min al-bukhli wace cuta ta fi wayar magani kamar ruwa don haka na fi sheka kai na ka kai ka zan shugaba kaga ashe gwamna in ya zama marwaci ya halatta a cire shi shugaban kasa in ya zama roci ya halatta national assembly sai impeachment dinai chairman na local government duk wani shugaba da wanka sani ya zama to wannan rowa is an impeachable offense tana cikin abin da ke sa a cire shugaba a sa annabi ya cire wani akan rowa ya sa wani muna tare hakan ƙarya tana da cikin miyagun ɗabi'u ko zo wani makarici ne ba a dogara ga magana ta yi abu shi kenan an yi ma aibi ko ku a ce kun na mai yaudari ne wallahi yana da wahala ka kulla da shi bai yaudare ka ba kaga waɗannan duk gun ɗabi'u to musulunci ya zo ya karantar da mu kyawawan ɗabi'u sannan ya raba mu da miyagun ɗabi'u Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci sai a hadisi na gaba ce wa an abi darda radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala ma min shay'in af'al fi mizanil mu'min yawm al-qiyamah من خلق حسن وإن الله يبجد الفاحش البديع رواه الترمذي وابن حبان في صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح وزاد في رواية له وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة ورواه بهذه الزيادة البزار بإسناد جيد لم يذكر فيه الفاحشة البذيئة ورواه أبو داود مختصرا قال ما من شيء أقل في الميزان من حسن الخلق hadisi na gaba an karɓo shi daga abu dardai shi ma sahabi ne da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ga wani can ya noce yana kwana kuma ya sauku mai jahul lallan, ga yasan baya an ce kai mai ka taɓa shi وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنكر قولنا حديث دقى أبو الدرداء يدعى أن ارتبت قريش أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سوى النبي إلى أن أنسى أن ارتبت قريش ياتي ما من شيء با ولا أبو أقل ما في نوع ياوى في ميزان المؤمن كسكيل المؤمنين sikeli ba Allah ya bamu labari ba akwai sikeli ɗan an ƙara hisabi za a zo da sikeli baki biyu gare shi ‘yan an ka ɗan wurin hisabi an ka ce ya yi sallah to ga ladar sallah sai a sa gefen lada na sake ne sannan ya yi gibar wani ya ɓaci wani to ga zunubi sai a sa gefen zunubi haka dai duk sai a aza ayyukan lada gefe guda ayyukan zunubin ka gefe guda sai a yi wayan sake ne da kan ga sake duniya da da baki biyu muna tare Allah ya ba da labari game da sake ne yace wal wazn yawma idhan al haqq ومن تقلد موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم اها الى اخر الايه يكفي والورن تكيلي نعوى ايوكا يوم اذا ران نران قيامة الحق قسياني هذا الشيء لن تكيلي نعوى ايوكا قسياني طبعا يدي حسابي قسياني يعني انك عادي حسابي sai a ɗauka ayyukan ka na lada a zage shi guda na sikeli a ɗauka ayyukan ka na zunubi a zage shi guda to sai yake fa man taqulul mawazinuhu to duk wanda ma'aunai ne eh, gefen sikeli ne na lada yayi nauyi ya rinjaye na zunubi fa ulaika humul na waɗannan su amma samun babbar rabu Allah ka ba ka gani yace wa man taqulul mawazinuhu wanda kuma suke laye ne na lada sun kai sauki na zunubi su yi nauyi subhanallah ka zo zunubi ya rinjaye ayyukan lada kenan to ulaika alladhina khasiru anfusahum to waɗannan su ne waɗannan ne hasarar rayukansu ga ba hasarar dukiya ba hasarar rayuwa ta fi muni bisa ga hasarar dukiya domin ku duk abin da ka rasa da dukiya in dai akwai rayuwa akwai every possibility a koma mai da shi amma in an kai hasarar rayuwa shi na an yi maro to yace fa ulaika alladhina khasiru da eh bima kanu bi ayatina yazlimuna saboda abin da sun gansu suna yi na zalunci game da ayoyin mu kaga suke li gaskiya ne shi ne cikin alqada ne yace fa fa man saƙulan mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya duk wanda ma'aunaye ne na lada sun kai nauyi sun ka rinjaye na zunubi da an ka auna ma'aunayen lada gefen lada ya yi nauyi ya rinja ya ce kowa fi ishatin radiya wannan yana cikin wata irin rayuwa yardar da Allah ka babu irin wannan rayuwa ya ce wa amma man na mawazinu amma wanda ma'aunaye ne na lada sun kai sauki na zunubi su sun kai nauyi kaga zunubi kenan ya rinjaye lada ko yace fa ummuhu hawaya uwa sai hawaya an canza mai uwa yadda ka san yaro in ya taso da makaranta sai ina sai inda uwa ta yi in ya yi kwallo ya taso sai ina sai in duk inda mutum ya tafi ya da inda to haka yadda ka san yaro na tare inda uwa ta yi haka shi ko zai tare a cikin wutan na hawaya wa ma adara kama ya mai sanar da kai abin da ake kira hawaya sai Allah ce narun wata irin wuta ce hamiya mai bala'in zafi Allah kare mu daga gare ta kaga ashe sikeli gaskiya ne to sikeli biyu za a azabi suka sikeli hadisan annabi sun nuna mana abubuwa uku za a azabi suka sikeli abu na farko shine ayyukan da mun ka aikata ayyukan lada da ayyukan zunubi za a azabi suka sikeli sannan wani hadisi kuma hadisin da daka, wanda ake kira hadisin da daka, ne da daka? kati ya kati kamar wannan ba invitation card ba to idan irin complementary card nan da manya kai ya karama to yace bi daka hadisin kati menene hadisin kati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama ai an ka zo wurin hisabi za a zo da bawa sai a zo mai da takardu 99 takarda 99 ko wace takarda e abin ga tsawonta iya ganinka har 99 babu komai cikin wannan takardun illa illa sabon Allah babu aiki alheri ko guda sai a ɗauko a bashi a ce diba karanta akwai sabon da mun ka rubuta wanda ka san baka aikata bai yi ba ce wallahi din na yasa ya Allah to kana da wata kariya Allah ina take babu wata kariya tunda ban da wasu ayyuka sai a ce tuno dai sai ce ban da wata kariya sai a ce kana da sai a fito mai da iskaki kamar complimentary card sai a ce gata to Allah idan aka haɗa wa ga ya tashi da waɗannan takardun ne 99 ko wace takarda tsawon ta iya ganin ka babu kuma cikin su illa ayyukan sabo ya za a an ka cewa da kai sauri ga sai a ce mai sauri gare ka bari a aza sai a ɗauki takardun nan nan 99 na zunubi a aza gefen zunubi sai a ɗauki ɗan katin nan kun san abin da an rubuci ga katin kalmar shahadar da ya yi ashe musulmi ne amma mai sabo kalmar shahada ta bai walwale ta ba an karɓa sai a ɗauko kati abinda an rubuci gare ta la ilaha illallah kalmar shahadar da ya yi duniya ita ɗaya aiki alherin da ya amma babu sallah babu azumi babu kaza babu kaza kalmar nan ta shahada sai a ɗauko katin ga mai la ilaha illallah takaddun can inda ta da zulubi a aza su je guda na sikeli annabi shi sai a ɗauko katin ga mai la ilaha illallah sai a aza gehe guda na sikeli sai la ilaha illallah ga ta rinjaye takaddun can inda tara ka ce a kai shi aljanna to shine hadisin kaji kaga wannan hadisi ya nuna mana ashe ba ayyukan ɗaya za a zaga skeli ba hatta takaddun takaddun ne ayyukan muna tare su ma za a za su da skeli biyu kenan sai da uku shi kuma akwai hadisin da ya nuna kai ma bayan an aza ayyukanka an ɗauka takardun ayyuka an aza kai ma za a ɗauko a aza ka bisa da skeli don haka ina ba ku share kowa ya ci tuwo da yawa ya yi nauyi wanda ɗan an ka aza kasu da zai yi nauyi <laughs> tuwo ke sa skeli ya yi nauyi a imani shi ke sa skeli ya yi nauyi wani hadisi ya nuna mana haka wani hadisi ne wata rana manzon Allah ya umarci su Abdullahi dan Mas'ud kasan dan Mas'ud wada ne kamar haka bai da tsayi dan wada ne bai da jiki ko bai da tsayi sai annabi ya ce dan mas'ud hau itaciya nan ka ɗebo mini asawaki dan mas'ud ya hau itaciya ya ɗebo manzon Allah asawaki sahabbai suna tsaye da dan mas'ud ya hau itaciya sai so ga ƴan kafafu ne kamar kafafun yaro suna suna shillo bisa itaciya sai sahabbai suna kama dariya dariya kafafun dan mas'ud ga zan kamar kafafun yaro ko ba da fizu ne sai manzon Allah ya ce kuna dariya kafafun dan aljanna yace wallahi ɗan ƙawa nan da kowa gani sun fi nauyi bisa ga kele bisa ga dutsen ƙohodo kaga shi shi ya nuna shi ma mutum za a ɗauke shi a aza bisa ga sikelin don haka yi ƙoƙari ko da aka aza ka ba da laba mai yawa ya zan kayan nauyi menene zai nauyi to yanzu mista ɗan masudu nauyi gashi ɗan ƙaramin mutum mista shi nauyi annabi ya ce wallahi kafafun nan sun yi nauyi in an ka ana su bisa ga sikeli ranar kiyama bisa ga dutsen uhud kenan da za ka ɗauki ɗan mas'udu ka ana gehe guda na sikeli ka ɗauki dutsen uhud ka ana gehe guda ɗan mas'udu zai rigza dutsen ta na uhud saboda ne saboda imani ashe ba to da yawa za ka ci ba imani da yawa za ka tara shi za ka yi nauyi shi kenan sai a zarta Allah ya shirya da mu to shi ne manzo Allah ya ce ma min shay'in ba wani abu Allah mafi nauyayawa fi mizanin mu'mini ga sikelin mu'mini ba abin da ke sa sikelin mu'mini yayi nauyi yawan kiyamata ranar kiyama min khuluqin hasanin kamar kyawawa ɗabi'u daga cikin abin da ke nauyi sikeli yan an ka zo awon ayyuka to kyawawan ɗabi'u na ciki wa inna allaha kuma lalle Allah yubghidul fahisha yana fushi da da mai alfasha a mai baƙa. alfasha miyagun maganganu da miyagun ayyuka ba a kuma ta keɓanta ga magana kawai miyagun maganganu wanda ba su dace da shari'a ba to Allah yana fushi da mai alfasha da mai batsa muna tare kaga wannan yana nuna mana muhimmancin kyawawan ɗabi'u daga cikin abin da ke nauye sikeli wanda in sikelin ka na ayyukan alheri sun rinjaye na zunubi sai a ce a kai ka aljanna to daga cikin abin da ba abin da ke nauyin sikeli annabi ya ce kamar kyawun ɗabi don haka mu tashi tsaye mu gyara ɗabi mu ya komo su sannan wannan hadisi ya ce wa innan la yurjidul fahisha Allah yana fushi da mai alfasha albazi a mai baka kaga ashe kenan daga cikin siffofin Allah akwai fushi Allah yana fushi eh da al mustaqim sirat allazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim ba waɗanda kai yi fushi akan su ba su wane ne Allah ya fushi akan su yahudu kaga Allah yana fushi yana cikin sifofin Allah wawa ɗaya zai kore wannan sifa to menene kishi fushi kun san fushi ko me kishi fushi yarda ashe kenan Allah yana fushi kuma yana yarda in kamar yadda hadisi ya nuna inna allaha la yarda al abdi ya'kulu al-akalata fa yahmaduhu alaiha wa yashrabu ash-sharbata fa yahmaduhu alaiha Allah na yarda ga bawa wane bawa ya al akalata da ke cin abinci ci guda fa yahmaduhu alaiha gode ma Allah aka abincin nan Allah na gode ma da ka tsawa kan wannan abinci to ka ci abinci ka cika tankin ka ka gode ma Allah kuma ka samu yarda Allah wa yashrabu sharbata haka Allah na yarda ga bawa wanda ke shan abin sha sha guda shine asharba fa ya madu Allah ya gode ma Allah akan abin shan nan kaga Allah na yarda kamar yadda yake mishi kamar yadda Allah ke ki Allah yana ki sannan Allah yana so inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaga yana so ne kishi so ƙi waɗannan duka siffofi ne da Allah ya tabbatar makansa Allah yana kushi kuma yana yarda Allah yana so kuma yana ƙi Allah ya shirin da mu sai ya yace rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi ibn hibban da imamu ibn hibban fi sahih cikin littafin sa wa qala tirmidhi imamu tirmidhi yace na hasanin sahihun wannan hadisi hadisi ne mai kyau ingantacce haka yake wannan hadisi hadisi ne sai kan ta gariya Allah ya kara ma annabi sai da aminci wa zada fi riwayatin lahu shi imam tirmidhi ya kara cikin wata riwaya tashi game da wannan hadisin yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa inna sahiba husnul khuluqi lalle ma abuci kyakkyawan dabi'u la yablugu bihi lalle kyakkyawawan ɗabi'un nan suna kaiwa da shi darajata darajar sahibin sauran ma'abuci azumi wasu salati da sallah kenan wanda ya ɗabi'anta da ɗabi'u na gari to waɗannan ɗabi'un na gari gobe kiyama suna kai shi ga samun darajar wanda ke azumi da rana ya yi kiyamun laila da daddare muna tare warawa da hadisin ziyarar albazar imam albazar ba ya ruwaito wannan hadisin da wannan ƙarin da tirmizi ya zo da shi bi isnadin jayyidin da isnadi mai kyau lam ya furfi sai da shi imam al bai ambata cikin riwayar sa ba al da al bai kawo wannan ba wa rawahu abu dawud al-muktasara haka imam abu dawud ya rawaito wannan hadisin a takaice wa qala ga yadda riwaya abu dawud take nan yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ma min shay'in ba wani abu akala mafi filmi za daga ne min husn al-khuluq kamar kyakkyawan ɗabi'u ba abin da ke nawaye sikeli kamar kyakkyawan dabi'u ya ko musulmi da kowa ya kokari ya kyautata dabi'unsa wanda ya san yana ƙarya ya yi kokari ya tuba ma Allah ya bari ƙarya ba dabi'a kwarai ba ce wanda ya san yana yaudara ko ce irin yaudara ce ya yi kokari ya bari yan kasuwa ma'aikatan gwamnati da sauransu duk abin da hake sa yaudara yaudara ba da biyan ba ce ya yi ƙoƙari a bari mai walwala alƙawari bai da cika alƙawari to ka yi ƙoƙari rashin cika alƙawari muguyan ɗabi'a ce cika alƙawari ita ce ɗabi'a da dai sauran ɗabi'u kowa dai ya san ɗabi'a ƙwar ya san mugunya to Allah ya shirya da mu to sai fassarar kalma albazi ya bazi ba tsa da hausa bizzalul mujama da zan mai digo mamduda wanda adda madda bazi'u <clears throat> huwal mutakallimu shine mai magana bil fushi da alfasha magana ta alfasha wa radi'il kalami da miyagun maganganu shine mai fata shine ba muna tare to wannan hadisi kamar yadda mutu hadisi ne sahihi sai hadisi na gaba yace wa an abi rasa, radiyallahu anhu qala سئل رسول sallallahu alaihi wa عليه an aktar أكثر ما يدخل الناس, الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل انا أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواه الترمذي وابن هبان في صحيحه والبيهقي في الزهد وغيره وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب حديث من قرشي ان شاء الله تعالى an karɓo shi ابو هريره huraira الله Allah tabbata abu huraira ya ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi an aka akasari game da mafi yawan ma da dukkanin nasa aljanna abinda ke shigar da mutane aljanna ya rasulullah menene ke yawaita shigar da mutane aljanna menene wani aiki in mutane sun aikata shi Allah ke yawaita su aljanna saboda su faqala sai manzo Allah ce ta wallahi tsoron Allah me ma'anar tsoron Allah biyan dokoki ne shine takawa shi ne wanda ke biyan dokokin Allah yana nisan da abubuwan da Allah ya hana shi an muttaqi Allah ya sanya mu cikin mutakuna ya manzo Allah menene ke yawan shigar da mutane aljanna sai ya ce yace wallahi tsoron Allah wa husnul khuluq da kyawawan dabi'u fi kyawawan dabi'u mu dai ko wasu ila kuma an sake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an akasari game da mafi yawan ma yadkhulun nasar nara abin da ke shigar da mutane wuta to manzon Allah menene ke yawai yawaita shigar da mutane wuta kuma qala sai ce alfam baki wal farj da farji wa'annan su ne mafi yawan da gani wuta ɗayan ko dai baki ko farji ko dukansu jiya mun yi bayani game da baki ko mu kiyaye harsunan mu sannan mu yi bayani game da farji wuraren da ya halatta a zo da shi da wuraren da bayan duk jiya an yi bayani in kuntuno rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi ibn hibban da ibn hibbana fi sahihi cikin littafin sa wal bayhaqi da imamu al bayhaqi fi zo cikin littafin sa kitabu zuhd wa ghairihi da wannan littafi ma shi. wanda ba kitabu zuhd ba wa qala tirmidhi imamu tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun garibun wannan hadisi hadisi ne mai kyau ingantacce kuma garibi wannan hadisi hadisi ne hasan Allah ya ƙara manzo Allah Kabin duk dai waɗannan hadisai ya ku musulmi suna nuna mana mi falalar kyawa ɗabi don haka dole sai mun tashi mun gyara ɗabi'un mu yanzu an yi ba hannun makafi wasan ba hannun makafi wasan gabas suna cewa shan hannun makafi mu ko sakwato ba hannun makafi ake cewa makaho da makaho in sun ka zo musafa ya ba su gani don haka wanda in ya miƙa hannu ya yi na wacce ya miƙa hannu ya yi na shi ne ba hannun makashi to abin da mun kai kenan mu musulmi da waɗanda ba musulmi ba musulunci ba shi ya zo da kyawawan ɗabi'u ba to sai ka iskan ma mafi yawa yau kyawawan ɗabi'u an fi siffanta waɗanda ba musulmi ba da su yau in ka zan mai gaskiya mai cika alkawari mai riƙon amana da ba za a siffanta ka da bature sai ce ko tsohuwa da bature ne ma'ana mutum ne mai gaskiya a shi don turawa sun siffanta da gaskiya eh in ɗan an kai alƙawarta kun zama wani in kun san ba an kai alƙawarin ƙarfe tara mu haɗu to in kun san ba ku iya zuwa ba ku iya bishin eh, tayar to kun san wani bature ne shi yau an kace tara nan tara za ta yi mai ba sai ta ya kamar gida ka ga duk waɗannan ɗabi'un ɗabi'u ne na gari amma da wa ake siffantawa da turawa mu musulmi da addinin mu ya zo mana da kyawawan ɗabi'u mu ko mu mun ka siffanta da miyagun ɗabi'u shekaran jiya ban da jiya wani bawan Allah wani amini na yake bani labari ya tafi Jamani yanzu haka yana can yana bani labarin abin da ya faru gare ya zo jamani da iyafa da shigo taksi to sai ya manci waya ke cikin taksi waya sai ba cikin taksi ko da ya ce ɗan ya kai shi hotel ya wuce ya zo ya dala waya bai ji ta ba haka ɗan taksi ya dawo da ya dawo to bai san suna ne ba balle ya san ya faɗa ma reception wani ga waya ta to nan iyakar da sun ka hito yace akwai atm dakin atm ni suna ne wurin atm machine to ya shiga don ya ɗebi euro ko ɗari hudu ya ce ko ya ɗebi euro ɗari hudu to sai mai taxi sai ya koma can wurin atm ɗin nan ya koma suna ba da receipt sai ya yi amfani ya ce mutumin da ya zo ɗazu ya ɗebe eh, abin eh, ɗari hudu kuna iya gano shi mutumin najeriya ne sun ka ce eh sai an ka bincike dokulikin na risit sai an haɗa da suna ne da to da na ATM mashin da ya samu sunan mutumin da ya samu sunan sai ya koma hotel sai ya zo bincike masu hotel akwai mai wannan sunan hotel din nan ga waya ta ya bari sai an ka ce ya eh, kuna sun ka diba an ka ce yana rum kaza sai an ka ce an ka faɗa mai yana waya kai ta ya bata cike an ka ce to ga mai tasirin na ya zo ya kawo ma abin ya ba shi shawar ƙwarai inda najeriya na fa a ɗan ya samu babban waya shi nan shi kakace ta yanki saka <laughs> eh? ya ba cikin tasiri ko cikin masallaci cikin minti waya ta ƙaƙa. kana iskan maza a yana da wahala in dai ba Allah ya sa ladai ya gani ya ɗauke ba ita ba wani in ya tura da ganin ta ma ya haka sallar sai ya sa cikin aljiyu ta ya koma gida ya yi eh kudi ba saboda rashin aminci jama'a agogo wani bawan Allah ka sau agogo ya kawo masallaci don a ga lokaci to daidai da agogo masallaci saboda rashin saboda rashin amana sai an yi mai bugola in ba haka wani ɗauke ta sai so ya sai ga sha eh? duk takalmin da ka dubu biya ba ka izgilin barin su bakin masallaci in kan basu nan sai dai ka bi su lifa ka koma gida amma ba ka iskan basu masallaci ba littafan masallaci ba su tsira ba ga su can ka gani to haka dai illa ɗan ƙalilan da aka ga kafirai su sun ka ta da ɗabi'u na musulunci musulunci shi ya zo da kyawar ɗabi'u mu ko musulmi sai mu ko mu da ɗabi'u irin na kafirai cin amana ƙarya walwala alƙawari yaudara zalunci wa ma'ila zalika wa'annan ɗabi'u ne na kafirai da an yin kafirai to yau mu musulmi kaga ba hannun makashi ke da an don haka mai ƙoƙari mu an su ɗabi'u mu ga kafirai ya ko musulmi mu musulmi mu an ka sani da kyawawan ɗabi'u to mai ƙoƙari mu ɗabi'anta da wayannan ɗabi'u abinda na faɗi daidai kun da jiya da murya ke yau ko murya ta shaƙi abin da faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kun ka saurara yadda kuskure ya abku Allah shi ya fi mini shafe cikin zukatan ku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka